A talatar nan ce kotun kolin Najeriya za ta dawo don ci gaba da bitar hukuncin kotun tun farko da ya dakatar da rantsar da zababben gwamnan Zamfara Shehu Muktar na APC da ba da umarnin rantsar da gwamnan jihar da ke kan gado Bello matawan Maradin. In za a tuna rikicin cikin gida tsakanin jigajigan jam'iyyar gabanin zaben tara. ya sanya shigar da karar kalubalantar zaben fidda gwanin jam'iyyar da ya sanya kotu ta yanke hukuncin ba gudanar da zaben bisa ka'ida ba. Da haka zaben dan takarar gwamnan APC da sauran 'yan majalisa ya bi ruwa. Jigon APC a Zamfara Sani Gwamna ya ce suna fatar kotun za ta duba hujjojin da suka gabatar da dawo da nasarar ga APC. Don haka muna sa ran insha Allahu a babbar kotu ta ƙasa za ta yi wani abu dangane da matsalar Zamfara. Domin yana da bambanci da matsalolin da du'a kawo mata. Wannan ya saba ma hukuncin da aka yi a jihar Imo da Bayelsa. Mu muna da rigima ce ta cikin gida tsakaninmu da 'ya'yan jam'iyyar mu ta APC. Babu inda jam'iyyar PDP ta je kotun a ƙararraki na zaɓe ga tsarin mulki ita ɗaya ta isa ta soke zaɓen wanda an karge an ka zaɓa wanda hukumar zaɓe da izininta da yadda dukkan waɗannan mutane suka shiga cikin zaɓe kuma sun yi zaɓe an ba su takardun cewa sun ci kuma daga baya aka zo ita wannan kotu ta soke wannan zaɓe tabba jam'iyyar pdp ga ƙa'ida ta constitution da kuma electoral act na ƙasa babu inda ita Supreme Court ya kamata ta yi wannan. To wannan shi yasa muka dawo a wannan kuma insha Allahu muna da tabbacin cewa in Allah su za a diba wannan korafi namu. A nata bangaren gwamnatin jihar Zamfara ta ce sam ba abun da ya tayar mata hankali kan bitar hukuncin don dama kotun kolin ce tun farko ta yanke hukuncin da ya kawar da APC don saba ka'idar hukumar zaɓe. Zailani babba ne mai taimaka taimakawa gwamnan jihar kan lamuran labaru. To alhamdulillahi kamar yadda ka sani ne wato ita kotu mata ta koli da ake ce mata kotun Allah ya isa don ta yanke hukuncinta a kullum tsayawa yake ba a sake canja shi kuma ko kuskure suka samu yawanci aka ɗauke shi ne zuwa wani lokaci amma ba lallai akan abin da suka yi su warware shi ba su kuma abdulaziz yari sun je su kotu ya kai sau uku ana akan sai an warware wannan hukunci da aka yi wannan shi na hukunci dai muna ganin cewa in Allah ya da yanda kotu ce yanke mana hukuncin nan ba wani canja shi za a yi ba kwata-kwata wannan zaɓe ne wanda aka riga aka soke shi aka ɗauko aka ce an ba ma na biyu tun a wancan lokaci kuma gashi na yau wata tara muna kan wannan insha Allah ba ka zaɓe. Zuwa yanzu dai bitar zaɓen jihar Zamfara kaɗai ta saura gaban kotun kolin bayan kammala ta jihar Imo da Bayelsa. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya.